Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 26 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanun labarai. Sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar Chad ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta tattauna tare da 'yan tawayen da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba. a jiya lahadi harbe-harben bindiga nan da can sun girgiza magadishu babban birnin kasar somaliya yayin da sojoji masu hamayya suka yi aron gama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zaɓe india ta kaɗu sosai da karuwa adadin masu kamuwa da covid-19 ta kuma bugaci 'yan kasar da su je su yi allurar rigakafi kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa mayakan kungiyar boko haram sun hallaka mutane a wani hari da suka kai a garin gaidam a jihar yobe mutane goma ya da an rasa kuma daya hmm. daga can anguwar fulatari kuma akwai malamin makaranta daya a kauri primary school wallahi ka aka yi masa wani na Muna kuma da rahoto akan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a Najeriya wanda wakilin mu Umar Faruku Musa ya haɗa mana. ka tsaro Malam Umar shi an sake man hajar da an zauna a yi mata baje koli a gane ina ne muke daidai ina ne ba mun daidai. Mu fuskanci gaskiya mu gaya ma kanmu gaskiya. Bayan haka sarfilo Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar Chad ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta tattauna tare da 'yan tawaye da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba. Kana ta nemi taimako daga makwabciyarta jamhuriyar Nijar don kama shugabannin 'yan tawayen. Wannan lokaci ba na sasanci ba ne, ko na tattaunawa ba tare da doka ba azim bamando a aguna kakakin majalisar mulkin sojan da ta karbe mulki a makon da ya gabata biyo bayan mutuwar shugaba idris debi itno a ranar asabar da ta gabata ƙungiyar 'yan tawayen da ke zaune a libya ta front for change and concord in chadi fact ta shirya don tsagaita wuta amma kakakin sojojin ya ce bangarorin biyu suna cikin yaƙi aguno ya ce su 'yan tawaye ne dalilin da ya sa muke sakar musu bama bamai muna yaƙi da su shi shikenan an ba da rahoton debiya mutu a yaƙi farkon makon da ya gabata bayan wata fafata wacce aka kashe ɗaruruwan 'yan tawayen fact a cewar sojojin a jiya lahadi harbe-harben bindiga nan da can sun girgiza magadishu babban birnin kasar somaliya yayin da sojoji masu hamayya suka yi aron gama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zaɓe shaidu da mazauna birnin sun ce faɗan ya faru ne tsakanin sojojin gwamnatin tarayya na shugaban kasar Muhammad Abdullahi Muhammad wanda aka fi sani da farmajo da kuma mambobin sojojin Somaliya waɗanda suka haɗa kai da shugabannin 'yan adawa. Yayin da mazauna birnin suka fara buɗe bakin azumin watan Ramadana da maraice, rikicin ya barke a kusa da mahaɗar Kefo ta Magadishu. Wani gana wanda bai so ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya ce ya ga sojojin gwamnati da sojojin da ke hamayya da su suna harbe-harben bindigogi da rokoki sai dai har yanzu ba a san rai nawa ne ya salwanta ba labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc covid-19 ta girgiza india prime minister india narendra modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo jiya lahadi yayin da ya buƙaci 'yan ƙasar da su je su karɓi allurar rigakafin su kuma kada abin da ya kira jita-jita game da allurar rigakafin cutar ya dame su Jawabin nasa yana zuwa ne yayin da New Delhi babban birnin kasar ya tsawaita dokokin kulle da mako guda da za ta kare yau litinin. Ma'aikatar lafiyar India ta ce an samu sabbin mutum 349,691 da suka rabu da cutar a kasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda yake zama yawan da ya zarta na kowace rana. Jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ne adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana ɗaya ya fi abin da ake kirgawa. Jaridar New York Times ta wallafa cewar rahotannin da ma'aikatar take bayarwa inda aka shafa kwanaki ana samun sabbin waɗanda suke da cutar sama da dubu ɗari uku a rana kaɗan ne kawai na ainihin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar. To kafin baballe kawo sauran labaran duniya. yanzu haka al'umman garin gaidam da ke jihar yobe sun soba cewa da garin gaidam din sakamakon wani mummunan hari da mayakan boko haram suka kai a garin tun a ranar juma'a da maraice ne da mayakan boko haram suka kai hari a garin na gaidam inda aka ce sun kwashe kwanaki biyu a cikin garin daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu yanzu zaka al'umma garin gaidam da ke jihar yobe na ci gaba da kauracewa garin nasu sakamakon wani mummunan hari da yayan kungiyar boko haram suka kai tun a ranar juma'a da maricin ne dai mayakan boko haram suka afka a garin gaidam inda suka dinga watsa takardu dauke da sakonni da kuma kona gine-ginen gwamnati har da ma motocin kwana-kwana bayanai dai daga jihar yobe na nuni da cewa waɗannan mayaka sun kwashe kwanaki biyu a cikin garin na gaidam wanda aka ce daga baya bayan nan wasu daga cikinsu suka fara ficewa amma har yanzu da sauran burbuzinsu a cikin cikin garin na gaidam don haka na tuntubi shugaban karamar hukumar gaidam din alhaji ali kwalo kowane hali yake ciki a yanzu haka garin na gaidam eh haka to kai kana shugabanci ba zai yiwu kaje je ka shiga a ciki kuma ya zama mana matsala ba amma muna jin labarin kishin kishin suna fita yaran suna fita kadan kadan kadan ke halin yanzu eh, suna in ka je Yunusari zaka ce ga idan nan kamar anan yake dan duk sun gudu sun koma Yunusari to kamar kun samu adadin mutanen da suka rasa ransu sakamakon wannan rikici mutane goma sha daya an rasa ransu yanzu kuma ɗaya hmm. daga can anguwar filatari eh. shi ma abin nan bullet ne ya same shi shi kuma an dauko an kawo shi da maturun nan kuma akwai malamin makaranta ɗaya a kawuri primary school eh. wallahi yanka aka yi masa wal na rago eh shi kadai ne wanda aka yanka ko akwai wani akwai ɗaya wanda ɗayan ba zan iya tabbatar ko waye ba amma su biyu ne aka yanka su din eh, aka yanka su tun dai gwamnan jihar Yobin Alhaji maimala Buni sura hukumar samar da agajin gaggawa gaggawa na jihar yobin karkashin jagorancin dr muhammad goji wanda suka ziyarci garuruwan da waɗannan mutane ke samun mafaka don kai masu kayayyakin agaji wanda shugaban hukumar samar da agajin dr goje ya yi min ƙarin bayani game da halin da mutanen gaidam ɗin ke ciki. Mun hmm. ba abinci a mata wanda da yara ko mata wanda suke ba muka bayar fast food ne wanda duk inda suka tsaya ko ɗan ruwan zarra ka sama ka sa za a dafa kuma zai ciwo hmm. kuma bacin haka mun shirya dama mun buɗe baki shi ma an kai isa Allah gobe za a kai kayan abinci da kayan kwanciya da gidan sauro da katihu wanda duk wanda suka suka yi da zona wannan garin kafin su koma gidajen su a primary school za a musu wuri za su duk za a ba su yanzu ka ya riga ya loji ya bar taswa da ya bar dama su suna da bangarin inda za a ba su insha Allah. to za su kai adadin nawa ne waɗannan mutane yi magana kamar mata da yara su suka fi yawa. eh mata da yara su suka fi yawa yanzu da akalla da mutane sun kai sama da dubu biyu wanda suka bar cikin matsugunin su na garin gaidan. amma dai suna nan wasu a cikin gidan yan uwansu wasu suna garin garuwa da suke makota da gaidan. garin gaidan dai na yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke makwabta da jamhuriyar Nijar da kuma ke makwabta da garin Damasak da shi ma ke arewacin Borno wanda kuwa makon jiya sai da mayakan Boko Haram suka kai hari wannan gari Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baban dauke da sauran labaran duniya. Babban kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce, tana aka fara shirin kammala janye sojojin Amurka daga kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. General Scott Miller ya faɗa wa manema labarai a Kabul babban birnin kasar Afghanistan jiya Lahadi cewa dukkanin dakarunsa yanzu haka suna shirin sake komawa idan halin da ake ciki ya yi muni bisa ga umarnin da ya samu Mila ya yi magana ne kusan makonni biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar sojojin da suka rage dubu uku ko kusa da haka za a janye su kafin ranar 11 ga watan Satumba wanda zai cika shekaru 20 da 'yan ta'adda suka kai hare-hare kan cibiyar kasuwanci ta duniya World Trade Center a New York da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ke wajen Washington DC. Biden ya ce za a fara janye sojojin a ranar 1 ga watan Mayu don kammala yakin kusan shekaru ashirin wanda shine yakin da Amurka ta daɗe tana yi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da madalla. ga dukkan alamu najeriya ta samu kanta a cikin mummunan matsi na tsaro da ya shafi kowane sashe na kasar daga boko haram da satar mutane domin samun kudin fasa a arewa sai kuma mutane da ke fasa gidajen yari da nema a ware na kungiyar ipob a kudancin kasar a cikin wannan rahoto da umar faruku musa ya aiko mana daga abuja malam garba shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin najeriya ya yi tsokaci akan matsalar akwai tsare-tsare sababbi da ake sa za a ba da sanarwa kuma ba zan yi taron gaba ba saboda shi ministan tsaro ko ajiyar na da magashi ya faɗi cewa shi da ministan 'yan sanda da ministan harkokin cikin gida za su yi babban taro na yan jarida za su gabatar da shirye-shirye kuma su bayani akan irin nasarori da ake samu. saboda haka gwamnati akwai matakai da wasu an san su wasu kuma sababbi ne za a faɗakar da mutane akan su insha Allah. Wannan kisan kiyashi da aka yi a Zamfara na ga gwamnati ta fitar da sanarwa na yin tir da Allah wadare da irin waɗannan hare-haren. Anya yin tir da Allah wadare ya kasance abun da kowane lokaci aka yi irin wannan barnar gwamnati tana yi amma ba a ji kuma wani haɓasa da gwamnatin ke yi na tabbatar da doka da oda da kamo inda suka aikata irin waɗannan miyagun laifuffuka ba. Shin rashin makamai ne ko kuwa rashin jami'an tsaro kake ganin yake kawo wa gwamnati wannan cikas to shi gwamnati ta ce ta yi allah wadai ko ta yi tur da barna ai shi ne a ala domin gwamnati ba mara ba za ta yi da irin wannan barna ba sai dai in ba gwamnatin mutane ne masu tausayi da imani ba sannan kuma tambaya da kai cewa shin ana ɗaukan matakai misali da ka kawo na zamfara sanarwa da aka bayar shugaban muhammadu buhari ya yi maraba da sabon shiri da aka gabatar karfe uku na dare ranar alhamis aka kaddamar da shi a karamar hukumar maru da ke jihar safara wanda kuma ana fata cewa za a kewaya guraren da fitunan na da su a kakkaɓe wayannan 'yan ta'adda masu mugayen mukame da suke fatan da muke so 'yan Najeriya su yi addu'a Allah ya sa wannan gagarumin mataki da jami'an tsaro na Najeriya suka ɗauka za a samu nasara don a share waɗannan fitanu daga waɗannan yankunan da suka addabi al'umma. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Wani mai sharhi kan sha'anin tsaro kuma tsohon darakta a hukumar DSS ta Najeriya wato Alhaji Ibrahim Ahmad Katsina wanda shine mai ba gwamnan Katsina shawara akan sha'anin tsaro ya min karin haske shi kuma dangane da kuskuren da aka yi da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka a yanzu domin a shawo kan wannan matsala ta tsaro. Wato tsaro Malam Umar sai an sake min ta an zauna a yi mata bajin koli. a gane ina ne muke daidai ina ne ba daidai mu fuskanci gaskiya mu gaya ma mu gaskiya shine hanyar da za mu samu kawo ƙarshen wannan matsaloli saboda abin da za ka lura fitina ce ta yi gabas an yi yamma to amma idan muka dawo muka zauna muka fahimci gaskiya duk matsalolin da muke fuskanta ai matsaloli ne cikin gida wato matsala ta cikin gida sai ka zauna ka tuntubi me ya kamata kai me ya faru da ba haka muke ba me ya kai mu ga haka to sai mu ɗauko mu fara maganin matsalolin da suka jawo har muka kai ga haka yanzu tarurrukan da ake ta yi tsakanin tsakanin gwamnoni da hafsoshin tsaro da shugaban kasa da fadar gwamnati da fadar wato gwamnoni na jihohi da masu hannu a shanin tsaro kana ganin ba duk hanya ce ake bi ba eh, wannan yana da fa'ida kwarai amma ai dama amfani wannan taro din shin mu gane shi yi matsalar kanta ya muka samu kanmu ga haka da ba haka muke ba malam uwar umudin ba mu koma baya ba muka gano cewa da ya zaman cikin mu take ba ya abin ya taɓa har muka samu kanmu ga haka to duk zaman da zamu yi a kalwar sai kasance ana mai da agogo ba a da amfanin zaman a gano bakin zaren me ya faru har abin ya rikice mana haka to sai maganin abin aishi ne amfanin zaman da ake yi ibrahim ahmad katsina kenan wani mai shiri kan al'amuran tsaro kuma mai ba gwamnan jihar katsina shawara akan sha'anin tsaro a tattaunawa da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60. Sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraro mu a jamhuriyar Nijar za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.

suna na sarfi lahashin gumel. Shi dai marga Alhaji Musa Abdulhamid Uja kafin ya rasu shi ne tsohon shugaban kamfanin Strabag da kuma hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya. A makon da ya gabata ne muka fara kamo korafin uwar gidan marigayen hajiya binta, wadda bisa wasu dalilai ta zargi kanin marigayen mai suna Ibrahim Abdulhamid Oja. da haɗa kai da alƙalin kotun shari'a ta abuja sidi bello wajen yin maƙarƙashiya don mallake dukiyar marigayen da ta haɗa da gidaje da filaye da tsabar kuɗi har ma da jiragen ruwa batun da shi ibrahim ɗin ya musanta uwar gidan marigayen hajiya binta ta nemi kotu da ta bar mata gidan da take ciki da 'ya'yanta shida wanda ke lamba shida a titin ontario da ke maitama abuja amma aka ki amincewa gare ta bakinta. Shi yana da ƙaddarori da gidaje da filaye. So abin da suka fara yi an aje kayan har tsawon shekara wurin biyu zuwa uku ana shiga na uku ba a raba komai ba suturan shi komai ba a raba ba. Sai na gaya ma lauya ta gaya ma alƙali da Allah suturansa da wanda ya sa azumi ya kusa muna so dan Allah in akwai dama muna so mu raba wayannan a raba sai alkali ya ce to sai aka zo gida aka fara wannan rabon kafin haka sai kuma wato mana su kayansa na sawa su takalma huluna eh, da da eh, an rarraba mana ko mu matan ma an bamu da kuma wanda ba dinka ba duk an mu so da kuma abubuwan ma da ma suka expire duk an mu so na accepting kuma na yi mishi addu'a bayan haka kuma sai Allah ya ma miji mijina rasuwa bayan ta rasu muna tana tare da ke a gida eh muna tare ne ni da ita mm. shine sai to akwai wani da take zauna a nan gidan sai ƴaƴanta suka ce su suna son wurin sai na ce to tun da dai haka ne dan an yi balu din gidanmu da aka balu din gidan sun ce to a cikin nawa gidan inda nake zaune zan cire nata kashin sai in biya musu kuɗin wurin sai suka ce to daga baya sai suka ce a'a su suna so a sai da gidan high price in an siyar sai a bani nawa kudin in moving out so daga february wannan shekarar 2021 dinnan february 4 sai suka kawo takarda suka manna cikin dare suka manna suka ce wai wato ni ban fahimci abun sosai ba faɗa mana su waye ne suke kula da wayannan abubuwan ne har suka kawo takardar nan mm. yan uwan mijinki ne kotu ne wasu malamai ne wasu alkalai ne ko su waye ne waɗannan ok shi alkali Ofa Area Court Sidi Bello, Honorable Sidi Bello shi ne ya aiko da takarda. Shi ne aiko kotu ne ta aiko sai aka ce wai an sa administrator mu ko administrator ne akwai kanin mijina sunan shi Ibrahim Abdulhamid sai abokiyan zamana kishiya na sunanta Hadiza Musa Abdulhamid sai ni binta Musa Abdulhamid sai kuma Habiba Elshin ita ma Habiba Musa Abdulhamid Uja. sai su ukun suka je suka yi sani suka ce sun sai da gida a mu up within one week wai in kwashe kayana daga nan zuwa sati daya sai na ce to sai na kira sai lauya na ta kira ni ta ce mun hakika ko in bar gidan fa cewa an sai da gida kafin a zo a bani kunya a gaban jama'a sai na ce sai da gidan da waye ne aka waye ne aka bawa gadon gidan eh, ma'ana tun da kina cikin gidan waye ne aka ce an ware wa gidan in an sayar da shi mai ake so a yi da kuɗin in an sayar da shi ana so a raba kuɗin ne saboda a musulunci mu magada ana rage kuɗin farashin kayayyakin sai a cikin da mu magada ne an rage muku kuɗin za ku iya siya a cikin kuɗin ku za a cire kuɗin saboda ai ba kuɗi ne ya aje ba ko fati ne ya aje sai aka ce sai na ce musu to ni tun da dai bana bukatan komai bana bukatar wani fili ko da wani wurare haka bana bukatar wani gida ni gidan da nake zaune nake so dan alkali ya ce mu rubuta me muke so muka rubuta abokiyan zamana ita ma ta ce gidanta take so aka bata da 'ya'yanta uku suka ce sun amince su bata dukansu suka amince ni ma na amince so da ya zo na sai aka ce a siyar suna son su biya bashi da wasiya bayan haka kotu ta sayar da wannan gida da uwar gidan marigayen tare da marayun 'ya'yanta shida ke neman a bar musu su saya kamar yadda ake a tsarin rabon gado wanda hakan bai fara ba hajiya binta ta ɗauka ƙara domin a bi bikadinsu amma kafin ma a yi zaman sauraron ɗaukar ƙaran sai aka je a kafe musu takarda a kofar gidan cewa su kwashe nasu ya nasu kuma daga baya alkali sidi ya nemi binta da ta aika masa lambar asusunta na banki domin a bata kashinta cikin kuɗin da aka sayar da gidan amma sai ta ce sai na ce mishi ni da 'ya'yana ba mu amince da sai da gidan ba don mu ma muna su. sai na ce mishi na gode sai na sake tura mishi a test yana nan a waya ne shine sai bayan kamar sati biyu sai aka zo da polis guda takwas suka zo muka ji ana ta bubbuga gate an zo an yanke mana ma wuta da ruwa Allah da ya taimake mu muka hanya aka dawo da wannan abubuwan ba mu samu matsala ba cikin kwanaki uku sannan kuma sai suka zo suka kawo polis na nan anguwanmu sai polis ya zo suna ta bubbugawa sai na sami gadi ya je da ya je sai ya ce mun polis ne sai na ce mishi to me ya faru sai ya gaya mu ana nema na ne ne sai na fito muka ansa sai suka ce mu zo gashifa-gashifa wai wani ya sai gidan yana so in tashi mishi a gida sai ce haka sai ya ce eh sai ce to gaskiya ba zai yiwu ba shine sai muka je command muka je muka sami commissioner of police muka sanar da shi muka gaya mishi cewa aini na yi a filin fa na yi a filin ban yi a sai da gidan a wannan kankanin kudin batan da nima ina wasu sai ce tun dai maganin kotu ne lalle in tsaya a kan gaskiya insha Allah zan samu nasara hmm, shi kwamishina eh, na 'yan sanda na abuja eh, eh, bala ciro eh cikin ofis ɗin shi ya ba mu dama muka shiga muka gan shi baki da baki muka yi magana kuma ya goya mana ya goya mana baya gaskiya a gaskiya eh, ne ya hana yan sanda su ci gaba da zuwa gidan eh, ya ce wannan ba yan sanda su cira hannu shi dai lalle na so kotu ce handle abin saboda an kai kotu mhm. sai na ce mishi to na gode ne mishi godiya muka bar wurin sai ce mana kar wani ya zo ya sake cewa yana nema na a bari har lokacin appeal din wanda 16 za a yi judgment shine sai muna cikin zaman mu da safe sai muka ji ana haurowa ta katanga don na sa falo guda biyu in zan fita ne zan ce a buɗe kuma kawai sai na ji an hauro ta katanga wato kima kina cikin zaman ko ta kwana kenan ko yaushe eh gaskiya ina cikin jina na da babu security gaskiya sai ina cikin zamana sai muka ji ana haurowa bayan an hauro sai muka ji an balla falok din polis motocin polis sun shigo su kai wurin goma sha biyar aka fara fito da kayan aka babbala mana kofa handle din aka babbala aka fara fito da kai aka faffasa ma wasu kayayyakin bakin titi ba ma cikin gidanmu ba fa wajen gate aka sa a bakin titi a wurin aka baza kayan komai har kayan abinci na To yayin da jami'an 'yan sandan da aka tura aikin kwashe kayayyakin magadan suna zube su akan titi. Kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja ya kira su tare da ba su umarnin su dakatar da abin da suke. Ajabinta faɗa mana tsakaninki da Allah. ni za ki yi tunawa tsakanin da Ibrahim don na yi mamakin a ce wannan ai shi ma Ibrahim tun da yayansa ne ya rasu yaran nan naki kamar yayansa ne. Don gida ba zai musu bakin cikin su mallaki gida ba. Menene akwai wani abu da ya taba shiga tsakanin ku da shi ne? Mm, hakika ya taba kawo korafin cewa yana so ya aure ni. Sai na ce mishi to idan dai har ya bari sai an gama raba gado sai ya ce mun to sai na ga bai da halaye bai da halaye masu kyau daga baya sai na zo ba na ba fuska gaskiya ba na ansa wayan shi sai na ga komai ya zo ya fara canzawa yana yin abin da yake so to ki gashi aure ya same ki har gida kuma ganin mijinki ba shi kenan kawai kin ga yaran ki ma zama ai ayansa ne dama yara na ba sa so gaskiya iyayena ma ba su amince da haka ba inda ma yana da hali ne irin na marigayi da zan amince sai zai sai ce mun ba na son shi ne yanzu in ba na son shi to wan shi fa sai na ce mishi a'a ni inda maganin maganan aure ne a wannan family gaskiya alhamdulillahi wato yana da wani wa daban ai sunan shi adam adamu abdulhamid hmm. a lokacin na ce mishi ni ba ni da ma wani so a cikin zuciya na kowa haka na gaya mishi sai tun lokacin na ga abubuwa suna ta canzawa yana son rai sai in ga an je an sai da wannan filin an je an sai wancan filin ma akwai tu allocation wancan kuma wurin ma ana bin bashi haka dai dinga yana san ra'ayi so ni ban san me ibrahim yake nema wuri na saboda rashin aure na ne da bai yi bane ko ko dai shi alkali ne bai so ya bi hakkin cikin musulunci shi alkalin ma ai shi alkalin cd bello shi ma ya ce idan bai mishi tsufa ba shi ma yana sona wai yana kamun kafa ya gaya ma hajjiya aisha aisha aisha abdulhamid to haka dai abin ya kasance muna na muna gaya ma allah allah sai ya tuna musu asiri bismillah asirin su sai ya duk mai gaskiya allah ya bi bayan mai gaskiya masu sauraro kun dai ji korafin wannan baiwar allah to idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku zantawa da wannan fili ya yi da shi kanan marigayin ibrahim abdulhamid oja domin jin nashi bangaren sai a kasance da mu yanzu amadadin da nasiru adamiyalai kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani makon idan allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya. To madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe. Ismi Aisha umul Jamil Ishaq. a'udhu na minash الشيطان الرجيم بسم in وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً innaka min ashabin nar sadakallahu alazim yanzu kuma labarai za mu kawo muku amma wannan karon a takaice sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar chad ta faɗa jiya lahadi cewa ba za ta tattauna tare da 'yan tawaye da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba kana ta nemi taimako daga makwabciyarta jamhuriyar nijar don kama shugabannin 'yan tawayen A jiya Lahadi harbe-harben bindiga nan da can san girgiza Magadishu babban birnin kasar Somaliya yayin da sojoji masu hamayya suka yi aron gama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zaɓe. COVID-19 ta girgiza India, Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo jiya Lahadi yayin da ya buƙaci 'yan ƙasar da su je su karɓi allurar rigakafin su kuma kada abin da ya kira jita-jita game da allurar rigakafin cutar ya dame su. Jawabin nasa yana zuwa ne yayin da New Delhi babban birnin kasar ya tsawaita dokokin kulle da mako guda da za ta kare yau litinin. Babban kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce, tana aka fara shirin kammala janye sojojin Amurka da kasar da yaƙi ya daidaita. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba yaku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku an huta lafiya salamu alaikum